আব্দুর juyar awon ka juya da shaka ba a'a me amfani shi wannan abin da yake kusa da kai wannan abun. Yay dedi kubi gidiyor. Hı? Yanzu yanzu ba Ana so ka ce wai to. Ka fito wannan 我不晓得。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 wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da yi ikonsa ya yi wasa ya ainihin tara mu a wannan dare ba don komai ba sai alkawari da muka yi muka ce insha Allah ta'ala za mu haɗu a irin wannan lokaci kuma mu tattauna akan kadiyar babban malaminmu mujaddadin tauhidi a sheikh a doktor idris abdulaziz dutsen tanshi hafizahullahu ta'ala a kamar yadda muka yi magana a baya cewa insha Allahu ta'ala za mu zo za kuma mu ci gaba da tattaunawa kuma za mu ma mutane bayani dangane da abubuwan da suka faru a kotu da kuma inda aka kwana a cikin haifar ɗin nan aka kwasi? sin to kafin jama'a in shiga cikin wato karatun kai tsaye ko kuma cikin bayanin da nake so in yi kai tsaye ina so in yi mana bayani ne dangane da makirce-makirce da wasu 'yan uwa kuma suka bujiro da shi dangane da wannan bawan allah domin daman kowa da kake kallo da irin shiri da makirci da ya zamanto cewa ake bujiro ma eh, ake bujiro da shi akan wannan kadiyar kowa kamar yadda na faɗa da irin abubuwan da ya zamanto cewa yake kun ga kwanan baya wasu ni salo ne na 'yan shi'a inda inda suke idan aka kama shugabanninsu sai su bi gari su ta na takaddu suna cewa irin kamar free zazzaki da sauransu to a cikin wannan kadiyar dr idris abdulaziz sai aka samu wasu shaidanu ma su ma sun je sun fara a ire-iren shigen wannan wato abubuwan na wato manna wato takaddun nan da nuna cewa wato wannan abin su su ɗalibai ne na dr idris abdulaziz kuma suna kaman jan kunne da a saki malam wanda wannan makirci ne wanda kowa ya riga da ya sani wannan abin baya ɗaya daga cikin ɗabi'u na wato ahlus sunna kuma alhamdulillahi ta'ala kullum malamanmu suna nuna mana duk wata harka da ya zamanto cewa ta kotu ko ta wani abu ba wani abu ba ne wanda ya zamanto cewa na tashin hankali ko wani abun da za mu sa kanmu damuwa a ciki yawanci jahiltar kotu ko wani abu shine yake haifar da damuwa har ta zamanto cewa ma an zo ana rikici ko ana faɗa ko kuma ana ya kai ga yaƙi da gwamnati mun ga misali irin abin da boko haramun suka yi mun ga abin da kuma 'yan shi'a suke yi da sauransu wanda duk wannan ba ɗabi'a ba ce ta ahalus sunna duk wanda gwamnati take da saɓani da shi take rikici da shi wannan ya halatta ka kama hanya ka je ka ɗauki lauya ka bar inda kowa yake ɗaukar lauya matukar cewa wannan abu babu larura ne mutum zai haɗa cikin ire-iren wayannan wato abubuwan don ya zamanto cewa ya bi tsarin da aka tsara ya karɓi yancin shi ba tare da rikici ba sauraka bayan kama dr idris abdulaziz kun gama makirce-makircen da wasu bayan allah suka fito suke yi wato suna so su ƙoƙarin kau da tunanin ma mutane akan cewa fa shi dr idris yanzu fa ba da mutane da suke cewa wai an kama dr idris akan kadiya ta tauhidi ta wane ne da sauransu to yanzu an samu makiran mutane suna nuni da cewa wato suna so su kawar da tunanin mutane akan cewa fa shi dr idris ba wai akan kadiya ta tauhidi ba ce aka aka kama shi wato shi dr idris an kama shi ne kawai akan siyasa wani abu ne na daban da yake yi rikincin shi da gwamnati da sauransu saboda su dama suna bakin ciki su ga cewa mutane suna jajanta halin da yake ciki kuma suna ganin suna bakin ciki su nuna alhini da, alhini da mutane suke nunawa a akan kadiyar dr idris abdulaziz zan samu dan haɗa mu da ɗaya daga cikin wato mutanen da suke zirga-zirga suke kai kawo wajen abin da ya shafi eh, maganar zuwa kotu da kuma a halin da ake ciki a kotun da kuma mai yake kai kawo zan haɗa ku da ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban dr idris abdulaziz wanda da su ake kai kawo a kan maganar shiga kotu da ina aka kwana da kuma ina aka tashi sauraka haka don allah ku ɗan yi haƙuri ku bani wasu ɗan lokuta kaɗan zan sada ku da shi insha Allahu ta'ala. a dalla ɗan ƙara min a haƙuri wallahi wasu abubuwan ne na seta su amma kuma sai zamanto cewa abin ya canja inda inda na tsara abin ya canja to kenan jama'a babu matsala duk da haka bari in yi kokarin sada ku da wannan bawan allah kafin kuma eh, in ba ku wato namban wayan da za ku kira don eh, ku ji wani hali ake ciki da wannan eh, bawan allah Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sheikh Majibrin. Eh, mala an lafiya. Alhamdulillah ya gida ya hima. Lafiya alhamdulillah. Ya kuma halin hatsaniya da muke ciki wannan na wayannan abubuwa da suke faruwa. Wallahi kuma nan gashi nan dai abu yanda ya kasance. To muna roƙon Allah Allah ya kawo mana eh, mafita. Amin amin malam. Yawwa muna tattaunawa ne yanzu akan kadiyar Dr. Idris Abdulaziz dangane da abubuwa da suke faruwa da sauransu to wancan shekaran jiya mun ɗan yi tattauna da mutane kuma musu bayani a takaice dangane da zama da aka yi na wancan zaman da aka yi a kotu eh. to kuma ga shi yau ma an ƙara zama da sauransu eh. to ko za ka fara ma mutane jawabi misali dangane da wancan zama da aka yi to sai ya to ka haɗa da na yau don ya eh. zamanto cewa sun fahimci inda aka dosa? na'am alhamdulillah kamar yadda ya kasance daman eh, lokacin da aka kawo dr imam idris abdulaziz dan dan aka kawo shi kotu shi alkalin wancan karancewa ya tafi ajiye masa shi sai ya yi wata guda wato mm. ranar sha tara ga watan shida Ne gabata mm. wato jiya shine wata guda kenan jiya sha tara ga watan bakwai wato ya cika watan kenan cir ya eh, jiya ya cika wata guda kenan Na'am. Eh, da ya cika lokacin malam an iso tun wajen karfe tara da an wani abu haka to amma alkali bai samu zuwa ba sai kusan karfe sha ɗaya. bayan sha ɗaya dai aka jare zama har dai zuwa kusan dab da azahar to lokacin su yake cewa ya amince zai ba da beli amma akwai sharuɗa hmm. sharaɗi na farko shine cewa a kawo malamin addini wanda yake karantarwa mai matakin karatun phd doctorate degree na farko kenan na biyu kuma a kawo ɗan kasuwa wanda yake da jarin kuɗi sama da miliyan goma mm. sai na uku kuma ya ce hakimi wato wani basaraki hakimi mm. wanda a wancan karan na farko ma farkon bada bada conditions da suka saka kenan na malam a wannan bambancin wannan da wancan shine wannan babu famanan sakatare. babu kuma wani dan kasuwa a wancan kuma akwai famanin secretary mm. to a wancan ma abin da aka samu an samu hakimi an samu an samu dukansu to a karshe dai shi ma hakimin dawowa ya janye sakamakon abin da gwamnatin ah, wani umarni ta wani bangare da aka bada akan duk wanda yake rike da sarauta idan dai har ce zai je goyi bayan malam har ya je akan cikin conditions da ake nema wasu sharuɗa da aka sa a kotu in ya je amince to akan sa. to shine dalilin da yasa ya janye a wancan lokacin to a wannan an san akwai alhamdulillah akwai dr um, ibrahim disina sananne wanda a wancan karan shine a matsayin malami wanda ya amince ya je wanda kusan duk abubuwa da ake a kotu ma da shi mukan je muna tarayya da shi har ma kan sa ɗalibai ya dan musu nasiya mm. to ba matsala ta bangaren sa mm. sai kuma ta bangaren yan kasuwa akwai su suna nan da yawa wanda suka amince to sai aka zo bangaren abu na sharadi na karshe na batun shi hakimi mutane da dama sun san wannan wani abu ne wanda yadda ya faru a can barko ba su yadda ba wanda ya yadda ma ga shi daga baya janye saboda sakamakon wani gargadi da aka musu to shi ya sa a wannan kalan ma ba a nema ba to dama sharadin da shi jiya alkalin sa ya ce a jiya ne in an kawo waɗannan guda ukun zai bada beli mm. in kuma ya wuce jiya ya zo yau to ya ce zai yi nazari zai zai nazari ya yi tunani mm. ya yi disadin ya ga zai iya ba da. belin malam din ba tare da waɗancan sharuɗan da ya dawo ba a dawo yau eh, ranar ashirin kenan wato idan ajiya idan hmm. ajiya wannan dokoki wannan sharuɗa da aka sa guda uku in ba iya cika sa ajiya ba eh. to kenan zai stili za a ci gaba da ajiye shi kenan har sai yau eh, ya ce zuwa hmm. yau yau hmm. din ya ce zai salin ya yi tunani ya duba ya gani zai iya ba da shi ba tare da waɗancan abin da ba a kawo jiya ba mm. abin da abin da ya faɗa kuma jiyan ba a iya cikawa ba jiya cikawa daman guda ɗaya ne wanda abu ba zai yi ba shi sama ba a ma tattauna su saboda alkaya shi wannan da ake neman hakimi mm-hmm. ba wai a cikin ƙasa ne gaba ɗaya da aje wata jiha ko wata ƙaramar hukuma daban ba eh, a iya bauchi ne na bauchi to su kuma na bauchi gargadin sakamakon gargadin da aka yi wancan na baya eh. to dukkan su ba su abu amma wancan a farko lokacin ana kiransa ana gaya masa abin da ya faru da malam cewa waye mu je mu ɗauke shi muka je har gida lokacin ba sa muna zuwa ma ga motan sada amma ya shiga motan da muka je aka zo da shi wato a wancan a wancan sharuɗan da aka sa guda uku ma an samu ne a cikin mutanen garin ma an samu hakimin da ya yarda a ma wancan an samu hakimi shine dan lawan Bauchi hakimin Kangire mm. kanin sarkin Boci mai rasuwa ne babban sarki ne yanzu Allahu akbar boci ne yanzu mm. babbansa ne akwai 'ya'yansa cikinsu akwai ɗaliban malam kuma hmm. shi akwai kyakkyawar alaka tsakaninsa da shi da malam idris domin bayan ga ya amince hmm. sakamakon gargadi da aka musu sai ya zo janye har waɗansu ma sun zo sun ba da haƙuri kan cewa ga yanayin da samu kansu wanda kuma abin ma har ya kusan shiga fadar cikin hmm, bauchi din ma wajen shi wanda yake maza mazaunin da a matsayin mai martaba sarkin bauchi kenan shi shine da ya janye kaga waɗannan abin da aka sake kawo wa haddashi. sun san duk na baya gashi nan domin bayan wannan abin da ya faru ma bayan na wancan lokacin akwai an su hakimai ma su ma wanda wani bangare kamar na siyasa ko bane a wasu kananan hukumomi da sun kai su wajen shida duk an dakatar da su. to to kaga wannan an musu wani ishara duk wanda ya sake cewa kan wannan matsala zai je ya shiga abin nan to shi ma ya kuka da kansa kusan kawai abin zai shafi kujeransa da yake rike da ita ta hakimci to shi yasa ma ba a ma yi wani hoɓɓasan ajiyan bakin a je ma a nemi wannan amma hmm. wannan guda biyu kasa da minti ashirin duk an haɗa su ce eh in kaman batun ɗan kasuwa ne mai wannan abin da ɗin eh ko ko mai PhD yawa eh ko kuma shi wannan malamin addinin akwai su hmm. musamman ma shi wanda tun na farko bayar yana hmm. nan akan bakarsa ba wani ba gudu ba ja da ba zai wannan taimako na'am kaji dai ba a ma nemo wannan batun shi hakimin bar sauransu aka ji da tun da ya ce yau ashirin ga wata Mm. a dawo zai yi tunanin to da aka dawo yau shine sai aka samu malam bai ji daɗin jikinsa ba na dan fama da rashin lafiya mm. to wakilansa da lauyoyi suka zo suka yi wa kotu bayani cewa malam idris bai samu daman zuwa ba sakamakon rashin lafiya mm. wannan shine uzurin malam sai alkali ya aminta da abin da suka zo suka faɗa cewa to mun ji uzurin malam amma mu yanzu gashi mun zo kotu ba mu samu ɗaya daga cikin lauyoyin ɓangaren gwamnati da ake wannan shari'a da su ba mm. babu wani ko guda ɗaya da muka gani babu kuma wani uzuri ko wata takarda ko wani da ya zo ya wakilci sauran akan cewa mu ga wani uzurin da ya hana mu zuwa babu lauya ko guda ɗaya da ya zo sai kuma ɓangaren jami'an tsaro jami'an tsaro babu wani guda ɗaya da aka samu ya zo shi sakamakon a baya yadda ake motoci kusan goma sha biyu sha uku na jami'an tsaro ka san kamar eh kamar wani zuwa wani yaki ne ko wani abu haka eh, abu ba tashin hankali ake ko wani abu ba ko ana jiya din motoci sun kai a nan bakin titi an rufe duka hanyoyi guda biyu in ban da 'yan makaranta wanda suke primary school ko secondary su ma idan mutum yana da uniform to ba mai wucewa ta wajen ba ma ya je shiga kotun ba ya wuce wannan layin gaba daya masu abin hawa kan ba wucewa mm. kuma wani ne kamar jami'i da sauransu in ya je sai ya yi bayani a bangaren farko don shiga in je tsaki ya yi bayani in je shiga kotu ya bayani to amma a yau babu ma ko ba a marifin ba ma ko jami'in tsaro ko kwaya ɗaya da yanzu sakamakon a baya akan zo motoci sama da goma eh. ko jiya sun kai tara waɗanda aka zo da su wato a zaman a zaman jiya motoci haka ana zuwa kai ka ce an kawo wani babban mai laifi ne dukkan ka gansu da hilux hilux na 'yan sanda can kuma tsakiya kafin a shiga kotun akwai wata mota mai kamar irin ruwan zafi na hmm, hmm. kamar wajen yaƙin ya komi haka wanda ba a ganin ma hmm, wanda ke operate yake tuka motan ma to har da irin ta da sauransu ga sunan sun sassauko an su a cikin motan waɗansu kuma a gefe gefe domin waɗanda ma suke da kes a kotun duk an tara su gaba ɗaya an fita da su sai an kammala wannan la ilaha saboda tsabar makirci yawwa to duk abin da aka shirya kenan wanda ga yanzu ake bato ga shi shi alkali ya bayani yake cewa to bai ga bangare ɗaya daga cikin lauyoyi ba na gwamnati bai ga kuma kowane jami'in tsaro ba yace to shi ba zai samu kwanciyar hankalin da zai yanke hukunci ko magana a shi shine yace a dawo gobe 21 ga wata wato gobe juma'an Allah kai wato wato wato wato yanzu yau dinnan dai a zaman yau dai wannan kuma wani sabon salon makirci ne duk wani wakilan gwamnati ta fuskar jami'an tsaro ta fuskar lauyoyi ta fuskar waye hmm. duk sun janye sun ki zuwa kotu duk sun janye ba waɗanda aka zo to shine yake zai sanar da police commissioner akan gobe su zo waɗansu ana nan ana ta fashin baki waɗansu suna ta zargin ma wannan wani abu ne kamar da zai iya zama kamar set off eh. saboda bayan da za a yi a ce bai san da zuwan lauyoyi ba amma dai abin da ya fito a bakin su kenan ya faɗa ya ce bai gan su ba ba kuma wani uzuri daga gare su kaga kaga kaga wannan yana nuna son zuciya kenan karara saboda menene yanzu mm. in ban manta ba a wancan zaman da aka yi da dakta bai samu daman zuwa ba lokacin da ya ba da daman an a kama shi ba ba su lauyoyin suna nuna cewa kamar na gwamnatin kamar an raina hankali lokacin da aka ba da uzurin malam bashi da lafiya hakan ma suka faɗa. Sai suna ganin an rena musu hankali. medical report hmm. daga daga Bauchi State Specialist Hospital hmm. akwai medical report da sauransu wannan hmm. wanda doka ta ba da dama in mutum ga ranar da zai zo bai zo ba da waɗannan dalilan za a iya karba. To amma a lokacin ga abin da ya faru a can baya. To amma yanzu ga a bangaren su ba su zo ba ba bangaren jami'an tsaro. Eh, eh, kuma kuma kuma bai yi wani abu a kai ba kuma bai ce an raina hankali ba. Duk bai faɗi wannan ba. Kawai abin da ya ce shi dai bai san me uzurinsu ba. Ba su kuma aiko ba musamman bangaren lauyoyi bangaren jami'an tsaro ba a zo ba kuma ba a faɗi cewa meye dalilin da ya sa ba su zo ba wallahi wannan shine abin da ya faru kenan yanzu shine za a jira a gani zuwa gobe insha Allahu ta'ala in Allah da muna fatan alkhairi zai tabbata bi idnillahi ta'ala Allah insha Allah insha Allah Allah ya ta. kaga a hankali dai tafiya dai tana nuna inda aka dosa insha Allah bare kuma saboda yanzu an samu wasu zaka samu wasu yanzu wasu eh, wasu mutane marasa kirki wanda eh, ban san ko su ma studio su ake yi su zo su yi wa'annan abubuwan ba da sauransu ban san ko kai ka gani ba sun fara maganar cewa ai yanzu eh, a daina danganta kadiyar ta Idris da cewa tauhidi ne yasa aka sa shi siyasa ce saboda suna so su ɗauke wato hankalin mutane akan abin da ake yi ake yi mm. wato abin da yake faruwa irin waɗannan mm. kowa ya riga ya san menene asalin silan farkon wannan kafiya sosai asalin ta tun abin da wani fara cikin tafsiri ne suka ɗauko ta asalin ga waɗanda suka yi kara ita ce farko kuma gwamnati ta fake da wani abu ta shigo da siyasa da sauransu to wannan kuma daga baki na amma wannan shine farko to yanzu kuma ba ma akan samma in an zo ake magana ba saboda a ƙarshe kafin a bayan bayan kafin a bada belin malam na farko abin da ya faru kenan gwamnatin ta ce ta janye wannan abin batun karan da su yancin zaniya suke yi da sauransu wannan suka shigar da kara yanzu ana yin tsakanin eh, dr idris abdulaziz da kuma gwamnati me dalilin su akan zai kawo hayataniya zai kawo menene eh, na disturbance sauransu hmm. to daga nan kaga kamar jami'an tsaro da suke kawowa da sauran riga mun akan abubuwan da malam ya ɗora mu a kai shekara da shekaru game da cewa ba maganar zanga-zanga ko tashin hankali da sauransu ko wancan belin da aka bayar da ya fito abin da ya fara godiya kenan ga ɗalibai daga sauran jama'ar anguwa da gari ba a tada wani hankali ko an je an tada wani hatsaniya ba ballantana a samu makaman da za a ce to daman abin da muka faɗa gashi gashi saboda an kama shi ga abin da waɗansu kai. Don kwanaki kafin sallah hmm. kusan ina jin kwana biyu Eh, gabanin sallah aka samu an suna ta rubuta takardu suna manna cewa a sarki malaminmu Idris Abdulaziz ko kuma mu ɗauki doka mu dau mataki a hannunmu. Muka yi sauri muka barranta da wannan abin da suka yi muka cire takarda aka sanar har bangaren jama'a tsaro an kai musu an ce in ba a ga takarda akan wannan militahid a sama ba to ba da yawun mu ba kuma ba mu bane ba mu san masu waye ba wanda ana zargin ko dai mutanen bangaren gwamnati da za su yi haka dan su cimma burinsu ko kuma waɗansu 'yan ɓangaren 'yan ɗariƙu cikin su ne da su yi haka amma abu bai fito da kuma duniya ta sani zaman tsaro kowa da kowa suka sani aka wuce wajen. Mm. kaga dama ana son a ce ai wani abu wanda su to amma babu wani abu ne da ya taɓa faruwa ko jiya waɗanda suke waje da ga a ciki akwai wasu jami'an tsaro akwai irin informers ko da su ji wasu suna dan wani magana eh. na cewa za a dan iya yin wani abu mm. to muka nusar da mutane dai da sauransu cewa kada wani ya daga hankali an san hankali ka riga ya tashi amma kada wani ya ce zai yi wani abu balle su samu wajen kama hmm. to ganin haka kowane zuwa ake haka suke cikowa da jama'ai da sauransu to amma dai na yau kamar yadda na gaya maka babu ko daga ciki to yanzu yanzu dai a takaice dai insha Allah ta'ala za a ci gaba da eh, gobe za a koma kenan eh gobe za a koma insha Allah gobe za a koma Allah ya to Allah subhanahu wataala ya kawo mana mafita wato yanzu in na fahimta yanzu ah. dai ka Idris dai a halin da yake ciki dai ba shi da lafiya. Eh ba shi da lafiya amma dai mun samu labarin ciki da sauki da sauki. Kamar jiya ma ko da kotun akwai wayanda ya sanar da wani cewa a jiya da gaya wa yan uwa musamman da sauransu ɗalibai da malamai da suke karantarwa a yi haƙuri. Don hmm. majalisinsa bai daya ba. Hmm. Majalisin malam yana nan da baya nan a raye yake a mm. cikin ranakun da yake tafsirin ran juma'a mm. akwai wanda yake akwai wanda ake ran alhamis akwai wanda ke ran asabar akwai wanda ke ran lahadi mm. duk har littafin da ya saka ma ana ci gaba da karantar da shi tamkar kamar yana nan za ka masallaci waje majalisi a raye yake ko da shi baya nan alhamdulillah sakon dai da ta kwantar da hankali ai hakuri a ci gaba da addu'a insha Allah ta'ala abin da ya sanar da mu kenan insha Allah kuma abin da zai ƙara tabbatar maka akwai kaga wancan kara wancan karan da aka farkon gayyata ma da aka masa eh. ai kaga ya an tattauna haka ya tattauna da ɗalibai wanda ni kaina ina cikin wannan ɗaliban eh, wanda na baya malam shawara na ce malam karkaje ken shi ma a ce da lauyoyi ne suka je hmm. a lokacin ai kaga ya tabbatar da cewa shi ba zai yi ƙarya ba bi ma'ana lafiyan shi kalau ya ce shi ya ki zuwa hmm. ba zai yi ba hmm. kuma har a lokacin wani wani daga cikin bayi eh. kafin abin ya faru hudubar juma'a ma shi ya gabatar da ita amma dab shiga sallah kusan sai sai sai wani ne sai alaran mansa ne ya ya sallah kaga wannan yake nuna baya jin daɗi amma saboda abin in su dai sai kusan kamar rike shi aka yi kusan shi yayi hudubar amma bai samu daman gabatar da ita sallah ba kwarai saboda wannan ka ga nuna baya jin daɗin kenan eh, kwarai sosai ko amma dai gaba ya samu sauki har kuma aka zo wannan to wannan din matun zuwan da aka yi sai yau ne muka samu wannan labarin alhamdulillah din ciki da sauki to muna roƙon Allah Allah ka fita. Allah kuma ya saka da alkhairi ma jibrin sai malam abu na karshe afuwa. eh game da abin da ya shafi duk lokacin da irin wannan ya faru hmm. waɗansu je tun muna kotu hmm. gashi an suna nan amma an sun sai su ringa posting ai malam an ba da belin sa har ya dawo yana gida mm. kaga in ba da jiya da na kira ka ba nake gaya maka mm. kamar akwai su malam abdallah da sauransu da su malam murtala asa da sokoto da na gaya mu cewa suka duka abin da suka ga a jiya a gani ko amma da suka ji raguna suka ce ai malam muhammad gwanda da ka kira mu mm. alhamdulillah kaga yanzu mun samu cikakken yanda labari amma ma har dan yana daukan waya ma bayan mun gaisa da shi sai ke jawo alhamdulillah malam ya dawo gida ko ina ce masa a kaji kaji kaji ga yanda aka yi gashar da aka saka kaga irin wa'ansu a bidiyon nan eh da ya da jita jita an abu ba tare da yanda cikakken abu ya faru ba so amma waɗansu daga can wani ma bai zo wajen kotun ba bai san ake mm, labari a kai kawai wani ma tun kafin a shiga din ma ya ma manta alƙalin ma bai zo ba lokacin amma yake cewa an ba da bayanin malam wallahi kaga irin waɗannan sai a ringa tankasan ɗan da su ba an samu cikakken labari daga wajen waɗanda suka san abubuwan da suke gudana ba gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi insha Allah ta'ala kuma gobe eh amin insha Allah ta'ala gobe in Allah ya so da dai duk abin da yake tafiya to za mu yi kokarin a hada ka da jama'a saboda abin da yake faruwa zaka ga mutane daga nesa daga wajen ƙasa zaka ga duk kullum bincika suke cikin whatsapp cikin waya suna bincika suna nuna halin da eh, suke ciki da sauransu to yana da kyau ya zamanto cewa in abin zuwa goben Allah da kuma zan kara haɗa ka da al'umma a kara musu dai bayani dai insha Allah ta'ala eh, Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi wa alaikum salamtullah to jama'a na tabbata kun jijji bayanai dangane da abubuwan da yake faruwa da Dr. Idris Abdulaziz idan kun fahimci bayanin da dan uwa Malam Muhammad Jibrin yayi yau dinnan a jiya sun kafa wasu dokoki guda uku wanda dokokin da suka kafa guda uku a jiya da alkali ya kafa a jiya shine wato guda biyu su ne ba sa cikin nawa'n can farkon da aka sake shi amma ɗaya na ciki bimana sun ce na farko a jiya kenan sai an kawo malami wanda yake karantarwa wanda ya kai matakin phd sannan bi mana doctor kenan sannan academic doctor sannan na biyu kuma sai an samu ɗan kasuwa wanda yake garin bauchi kuma wanda jarin shi ya haura miliyan goma sannan na uku sai an kawo mutumin da yake basara ke kuma hakimi kuma shi ma ya zamanto within wato bauchi to kaga a phd malami mai phd wannan ana da surututu kuma kamar yadda ake faɗa dr ibrahim desina tintini ya riga da tun a wancan ma ya miƙa wuya cewa zai tsaya a matsayin wannan in aka nemi wannan wanda yake da wannan matsayin da sauransu kuma har ga jiya bai canja akan wannan matakin ba sannan abu na biyu sai aka ce a wato ɗan kasuwa shi na ɗan kasuwa suna nan birjik a cikin ɗaliban dr idris abdulaziz a na uku shine a samu basarake kuma hakimi kada ku manta an kuka ji maganan da shi dan uwa malam Muhammad Jibrin ya yi, a wancan ma an samu wanda yana da alaka mai faɗi da shi sarkin wato eh, Bauchi amma a dalilin wannan da aka samu an ɗauka da ba zai samu ba sai zamanto cewa kuma aka zo aka samu wanda ya zamanto cewa ya yi wato ainihin ya tsaya to a take a wurin kuma aka zo aka masa barazana kaji har an je an ɗauko shi fa a moto fa an kawo shi don ya zo ya zamanto cewa ya tsaya a fitar da shi Dr. Idris Abdulaziz ya sa hannu amma duk da haka sai ya zamanto cewa aka zo aka mushi barazana aka zo aka, aka ja mushi kunne a wannan dalilin ya zamanto cewa ya ba da haƙuri ya ainihin koma da baya cewa to abin gashi nan ba zai yiwu ba da sauransu sun haka idan kuka duba za ku ga abubuwa ne wanda ya zamanto cewa tsantsan ah, san zuciya ne da kuma an yi shiri dai wannan bawan Allah sai an cutar da shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba su wato ainihin ikon cutar da shi ba a yanzu maganan da ah, ah, shi wannan bawan Allah yake yau dinnan da aka dawo kotu yau dinnan da aka dawo kotu sai ya zamanto cewa ku duba jama'a makirci a jiya faɗin zaman da aka yi jiya fa motoci ne aka kawo wajen guda goma aka zo aka jibgi a kotu motoci wajen guda goma har da tankar ruwan zafi aka zo aka ajiye su a gurin menene aikin su kai ka ɗauka cewa an kawo wani gaggan wato wani ɗan fashi ko kuma wani ɗan boko haramu ko kuma dai wani kwatankwacin haka da sauransu to amma yau dinnan da aka ce a dawo domin jiya alƙalin ya cewa in ba iya cikawa ba to dole malam zai ƙara zama to yau da aka ce a dawo kuma kotun a ga yiwuwar inda za a sassauta ko belin ko wani kwatankwacin haka sai ya zamanto cewa lauyoyin gwamnati kabba wanda ya zo bayan lauyoyin gwamnati babu wanda ya zo jami'an tsaro da suke zuwa ko ɗaya babu wanda ya zo yau in fact duk wani wanda ka sani daga ɓangaren gwamnati babu wanda ya zo sannan kuma wai alkalin ku ji saboda tsabar rashin adalci wai bai san dalilin da yasa ba kuma shi ba a sanar da shi ba to ta ina ne yanzu za su zamanto masu daraja a ƙasar nan hmm? ta ina ne za su zamanto alƙali ya ce wai bai san dalili ba ba a sanar da shi ba in ba raina hankalin gwamnati ba ya za a yi a ce duk wannan bangaren babu wanda ya zo kuma babu abin da ya zamanto cewa aka yi amma a wancan karin da ya rike Dr. Idris rashin lafiya fa Dr. Idris ba ya zamanto cewa yayi bai ji daɗi ba kuma ga description da aka kakkai na abin da ya shafi maganar a asibiti da sauransu to amma duk da haka sai ya zamanto cewa suka suka sai ya zamanto cewa suna faɗan cewa Dr. Idris ya raina hankalin kotu da sauransu shine aka kama shi alkalin ya ba da damar duk inda ga Dr. Idris a kama shi to amma a nan wajen tunda gwamnati ce bata turo ba bata turo dalili ba wannan a wannan wajen ba raina hankalin wato gwamnati akai ba wannan wajen ba za a kira shi da sunan raina hankalin gwamnati ba amma wancan wanda Dr. Idris ya zamanto cewa bai samu dama ya zo ba wannan shine raina hankalin wato ainihin gwamnati so da uwa wato ban san irin inda nan suke ɗaukar rayuwa ba kuma ban san inda ya zama cewa wani shiri suke da shi akan halin da muka tsinci wato ainihin a kanmu ba so da haka ina ganin zan baku namban waya saboda ya zama cewa in akwai wani wanda yake da tsokaci ko kuma wato ƙarin bayani to sai ya zama cewa ya gabatar ina zuwa to uh, ga numban wayan nan zan faɗa sai zama to cewa a saving ɗin shi 080 080 311

ya zamanto cewa ya amsa ya zamanto cewa ya yi tsokacin shi ko kuma shawarwari da sauransu a zan sake faɗan nomban 080 3116 8369 yawwa na gama ɗaya daga cikin yan uwa ya sa eh, a numban a comment gashi nan 08031168369 to na ganin bisa ga dukkan alamu kaman eh, babu wani wanda yake da wani eh, tsokaci da yake ganin zai yi a kai to amma kamar yadda na faɗa a baya 'yan uwa su ɗaya hankalinsu a tashe yake kuma suna ta kuka kuma suna nuna alhininsu da da damuwarsu da sauransu Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Nazir. Ya Sheikh an wani lafiya? Ya Sheikh an wani lafiya? Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Sheikh. An wani lafiya? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya, barka da ni wani. Ya gida himma. wato da yake na raba hankalin abun ne sai na sa na ce a kira ko ta whatsapp ko ta wannan to kuma mutane gashi sai suna ta kira ta a nan gurin ko kana ganin cewa zaka koma ka kira ta whatsapp don da ka eh, ta direct da ka fi samun daman yin bayani ina ganin kamar bari whatsapp din nan Na'am Sheikh, assalamu alaikum warahmatullah. wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan kana magana da a sunana Muhammad Bilamin Isa ni mutumin Zamfara ne amma ina zama ne a Abuja yanzu haka. Na'am, na'am man Bilamin ya gida ya himma. Lafiya da wala kuma na saurari bayani da aka yi akan wannan matsala ta wannan babban malami namu. Na'am. muna fatan Allah ya mai jagora kuma Allah ya shiga wannan al'amari amin amin malam abin da nake so in ce a cikin wannan magana duk wanda duk wanda yake da hankali kuma yake da baya da son zuciya ko kuma baya da wani ra'ayi a cikin wannan matsala duk wanda ya ji wannan magana ya san cewa akwai wani abu na son zuciya kuma akwai wani abu da shi cewa ana yin shi ne dai da nufin a ci mutuncin wannan malami na wallahi wallahi kuma malamun, insha Allah malamu. ba mu da wani karfi da za mu iya nunawa bayan addu'a nan da za mu ci gaba da malam Allah ya zama tare da shi ya kasance tare da shi duk wannan da ke kokarin cin mutuncin malam muna fatan ya Allah ya Allah ya shiga tsakanin su ya kuma ya mana maganin shi amin amin amin kuma malam muna so mm, wannan al'amari malam idan har ya kasance a ah, babu wani abu da ya kasance wani zai iya taimaka mana da shi a cikin wannan matsala domin ni malam wallahi a gaskiya lamari ban taba sanin wannan malamin ba sai akan wannan matsala Allahu akbar kuma wallahi malam wannan abin wallahi malam hakuka na taba yi akan wani abu da na saurara a cikin wannan al'amari wannan matsala wallahi malam kuma tabbas wannan abu malam ni ahlus sunna ne hmm. gaba da baya malam na'am kuma na san cewa wannan abin duk wanda bai san zuciya cikin wannan abin ko da daga cikin dari dariƙon wallahi malam sun san cewa wannan abin ana yin shi ne da nan a ci mutuncin malam ba wai don abin da faɗa ba ba fahimta da sakon da yake so ya zaba ko kuma abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne ya faɗo shi ne bisa zuciya ko kuma da wani nufin ya ci ya yi wani magana na batanci da ake kokarin jingina magana duk da yake da yanzu abin da ya gashi dai an kasa <clears throat> mun kasa fahimtar mashin an kama shi ne akan magana ne koko dai an kama shi akan ra'ayi na siyasa ne mm, mm. mun kasa tabbatarwa mm. an dai tsare mana shi ne tunda su kan sun kasa bayyana dalilin da yasa aka tsare da shi gaskiya ne gaskiya ne to ka gani malam to wannan abu al'amari ne wanda mu iya kare mu yi addu'a don ba mu da abin da za mu shi da addu'a gaskiya ne gaskiya ne Allah subhanahu wataala ya samu dace gaskiya ne gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi iyalan shi da sauran duk ɗaliban shi ba wani samu kwanciyar hankali jin cewa har yana jin wata kasala haka gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi to Allah ya mashi jagora Allah ya mana agaji Allah kuma ya bashi kariya Allah ya ƙara tabbatar da mu akan sunna ya ƙara kare mana imanin Amin. Wallahi mala akan wannan matsala ko mutuwa za mu yi akan wannan abin za mu mutu insha Allah. Duk wani wanda yake da wani abu to in har duk in har gaskiya ne abin da suke cewa akan abin su to ai ba shi kadai bane mala akan wannan akida dukkanin muna muna nan duk kasa gashi nan. sai Allah ya saka da alheri Sheikh. Nagode akwai wasu suna ta kira. Allah ya saka da alheri jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum na'am shek a wani lafiya ka dan daga a muryarka afwan na'am ya gida ya himma Allah alhamdulillah masha Allah ana amin amin amin masha Allah kana magana da mudassir Umar jarumi na'am ah, Allahu akbar daga Jibiya jihar Kaduna. A jihar Katsina. Ok eh, jihar Katsina. Na'am. Eh, Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora kuma Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Amin. Na ji na ji abin da ake tattaunawa akan kadiyar Dr. Imam Idris Abdulaziz Bauchi. Na'am. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kashe mafita cikin wannan al'amari. Amin. Ah, sannan kuma idan ka ɗauka kamar maganar da babban malaminmu Ashir Ahmad Tijjani su kuruntumi a jiya. Mm. Bayan an kammala muhabara. Mm. Wato idan ka ɗauka za ka ga al'amarin an ɗauke shi ne a matsayin siyasa. Don abin da suke jinginawa wa malam cewa ya yi. Mm. Wallahi idan ka ɗauka za ka ƙarya ce kawai an jingina abin kawai a siyasa cewa yi kauran bauchi ba ya yi mashin. Hmm. Shi yasa suka fito da wannan makircin aka haɗa kai da 'yan bida'a su da ma 'yan bida'a kuma yan ya ma a shamiya ne. Hmm. Duk abin da suka ɗauka gwamnati ta ce ga abin da take buƙatar to za su ci gaba da bibiyan malami hmm. da ya yi kuskure dire da ƙwazara sai a san yadda aka yi aka yi malami shari a shiga abin da ya yi a ce idan ka dauka za ka ga shi kauran bauchi ka ba dai da tunani gaskiya hmm. saboda idan yana da tunani ya dauki attahir dalhatu bafara tsohon gwamnan jihar sokoto hmm. lokacin da ya ci mutuncin babban malamin mu shak bello aliyu ya ba har kai shi gidan yari shekara biyar a gidan yari zai hmm. yanzu malam bello aliyu ya ba yana nan yana karantarwa yadda aka saba Mm. a kowane lokaci a ranar uku a sati yana mm. karatu a ranar juma'a da asabar da lahadi mm. yanzu idan ka dauki a tahiru din hato ba farawa yanzu yana iya ana iya sati ko wata ba a ambaci sunan shi ba to idan ka dauka za ka ga ya yi faɗa da musulunci ne shi ba farawa shi yasa Allah ya karya shi shi ma kauran bauchi insha Allahu da izinin Allah sai ya fi ba farawa kaskanta duniya sha Allah ka hanya bar duniya Allah ya saboda taba malami ba karamin bala'i bane ka ci mutuncin malami dan da ya siyasa kaza duk wannan abin ban ban tafiya akan kadiyar da aka abin da ya faru a cikin watan Ramadan hmm. duk ba shi ba kawai abin da na dauka tun wannan lokacin abin da na dauka kawai saboda zai kauran bauchi ba shi ya sa aka kulla ne wannan shirin sannan shi kauran bauchi gaba ɗaya bai da tunani dan da yana da tunani da ba zai kama malam ba akan wannan kadiyar da ta faru saboda ai 2019 ya aka yi da yi can na waccan gwamnatin bata baya mm, kuma ya yi kauran a wannan lokacin ya yi kauran a wannan lokacin to kaga ya juya kuma ra'ayin shi dan ƙasa ne shi cikakki mm. ya juya ra'ayin shi ya ce ba zan yi ka ba wani zai to ya kamata tunda dai Allah ya baka kashi to kai hakuri ka kyale shi da shi ra'ayin shi ya faɗa sannan kuma yana da ra'ayin din da zai ce ga wanda yake so inda siyasa ce duk wanda kace kana so da shi shi za ka ji wanda kace ba ka so kuma dole ya haƙuri ya kyale ka tunda dai ɗan Najeriya kake kuma cikakken ɗan Najeriya kake kuma ai ya yi shi a baya saboda inda da yi shi a baya ba da insha Allah ba zai kai matsayin da yake yanzu ba na gwamna. Gaskiya ne Allah subhanahu ta'ala ya samu dace shi. Amma sun ma'anin mala Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Allah ya sanya albarka na gode amin amin za jazakullah khairan Assalamu alaikum tullah. Assalamu alaikum tullah. alaikum salam abata malam afuwan kana ta kira na gani wallahi ka yi haƙuri na'am to ai ana program na'am mala ya kokari ya aiki wallahi alhamdulillah ya jama'a kuma ya niya alhamdulillah muna tare da Bala Usman Bauchi masha Allah ya mutanen Bauchi a to Bauchi lafiya lawalla mala ya kuma wannan hali da muke ciki na jimamin rashin ganin malamin mu a kusa da mu wallahi malam da ma ta jimami wallahi malam ni yanzu ina zama a kogi state ne bajara na'am eh, ina ganin program na ce lalle lalle bari kokari na kira gaskiya ne gaskiya ne wallahi ce in ban kira wurin da ba gaskiya ne gaskiya ne wannan malam muna tare da shi malam tun masallacin bakin hanya muna ina masallacin aka zo aka zo da yan sanda lokacin da aka zo aka kore shi cikin masallacin bakin hanya na farko mm. muna masallacin a wannan ranar aka zo da sanshin ruwa ruwan zafi wa aka ta watsa mutane a ba su buga mana tiyagar la ilaha illallah wallahi ina masallacin wato wannan abun tsohon wannan ya dade kenan ma wani abun da ya faru a wannan abubuwan da yake ta ganin sa wannan alheri ne insha Allah abubuwan da malam yake gani ai abubuwan babu ba magana Allahu akbar wallahi da tankar ruwan zafi ana aka zo har masallaci ake fefe sama mutane har masallaci wannan da ciya ga ina masallacin Allahu akbar wallahi a nan masallacin bakin hanya kafin muka shigo Allahu akbar da wannan abu wannan abu da yake faruwa malam ai kowa san ina ne aka mu dai masu addu'a ba miya zuwa kullum kuma Allah zai in sha Allah ta'ala wallahi ba mu barci duk cikin salloli na biyar cikin su da sai na sa malam a cikin addu'a Allahu akbar Allahu akbar wallahi sai na sa malam a cikin addu'a Allahu akbar wallahi in kuma in Allah ya da Allah ya ba da mafita cikin wani alaƙa insha Allah ta'ala in Allah ya share wallahi malam ban taba jin suna zubar da hawaye ba sai kwanan nan a cikin wannan abin da aka kama la aka da shi aka ajiye shi ba wani abin da zai sa a rike shi ba hujja ba dalili an rike an ajiye mutum ba hujja ba dalili an hana shi zama wajen iyalansa an hana shi karantarwa mm. saboda tsabar zalunci in sha Allah ta'ala in Allah yadda Allah ya saka da alkhairi malam na gaishe ka to ina godiya sosai sosai Allah ya saka da alkhairi amin amin amin ranar da ka zo ranar da ka zo masallacin ina masallacin ai ranar da ka zo kai karatu masallacin malam Allahu akbar Allahu akbar ina masallacin eh, sai to ina godiya Allah ya saka da alkhairi na gode sosai na dawo aikin muna nan obaja na san gwace sun alhamdulillah Allah ya sanya albarka Allah Allah ya saka lafiya amin amin amin amin Allah ya sanya albarka na gode jazakumullahu khairin amin amin to jama'a kuna ji fa ku duba bayan Allah fa mutane suna cewa suna suna suna cewa ba su taɓa ƙwalla a duniya ba sai da suka ga ana cutar da bawan Allah ana cutar da malamin da ya zamanto cewa burin shi da ƙoƙarin shi ya nuna ma al'umma cewa a tsarkake Allah shi kaɗai wajen bauta ba su taɓa bai taɓa kuka ba sanda ya tsinci kanshi a cikin irin wannan yanayin da sauransu yana yana jaddada ma mutane in dai wai abin da ya shafa maganar kuka ne to a wannan kadiyar a dalilin wannan matsalar da take faruwa akan kanta ya zamanto cewa yi menene ya zubar da hawaye ya kuka amma wai duk da haka wannan abubuwan bai zamanto cewa mutane wato ainihin aya ba bai zamanto cewa ya zamanto cewa mutane wato ainihin izina ba sauraka yana da kyau ne kan mutane ya zamanto cewa sun ji sun ji tsoron Allah don in ba haka ba to zai zamanto cewa za mu zamanto cewa cikin wato ainihin wani yanayi ah, na rayuwa Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Karamakallah an yi lafiya. Lafiya kalau malam ya gida ya himma. Alhamdulillah. Muna kallon program ne na kira kuma na kamar Eh wato da yake na bude har ta WhatsApp ne to daga baya kuma sai na ga wannan yana shiga wancan yana shiga sai na rufe wannan. Okay okay. Yana eh, muna tare da wani. kana tare da shafi usman ne daga kamaru allahu akbar allahu akbar allah ya karama kalla muna cikin wani yanayi dai muna kallo dai muna ta addu'a dai muna ta to ba san dai yanzu ya ake ciki ba to wannan a hira da kai yanzu dai ta ƙara kwantar mana da hankali mun tabbatar da cewa malamin mu dai insha Allah zuwa nan da ta ba da jima ba Allah dai muna roƙo muna roƙon Allah da ya fito mana da shi amin amin amin amin na cikin wani yanayi wallahi muna wato muna kewan malam wallahi sosai sosai gaskiya ne wallahi gaskiya ne yi dai ta addu'a insha Allah addu'a kan muna kai muna kai muna yi sosai to Allah ya saka da alkhairi madalla madalla muna muku godiya kuma muna muku godiya sosai wallahi alhamdulillah muna amsawa sosai Allah ya saka da alkhairi madalla madalla da nagode assalamu alaikum ku ji wannan bawan Allah wannan bawan Allah da yake magana yana magana ne fa a daga Cameroon yake yake yin wayannan abubuwa duka wannan da, sauransu yana magana daga Cameroon yake kokawa kuma yake faɗan a halin da ɗaya daga cikin wayannan manyan maluman nan namu suke ciki amma duk da haka wai abin da zai baka mamaki sai a samu wasu daga cikin mutane suna so su sauke mutane daga kan halin da suke ciki bari ku ji wannan bawan Allah ɗaya daga cikin waɗanda suka turo mun da voice ta cikin wato WhatsApp bari ku ji abin da yake Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fata kana cikin kumshin lafiya Allah taimaka mana eh, ina magana daga Ghana sunana Nafiu wallahi muna cikin bakin ciki sosai da yadda aka kama muna malami babban malamin mu wallah ban san lo lo abin gan Najeriya nan ya ba manya ne to su shek Bello Balalau da su Kabir Gombe da sauran maluma me suka yi ne su sa bakin su cikin wannan magana mana ba su ne abin ga eh, shugaban izala ba sun sa baki cikin mana hmm? iyaka na abu da iyaka na sta'in saboda iyaka na abu da iyaka na sta'in kwallon mutane sun rasa hakkin Allah hmm? ba wala muna roƙon Allah wala Allah sa malam ya fita lafiya lau kuma muna roƙon Allah Allah kare malam hakuri inda ya sai na ya sai wurin no wallahi mu duka mu muna nan ga wala mu ba mu jin daɗi kullum na follow malam cikin facebook da sauran malumma a cikin facebook wallahi yanzu haka in zan ce facebook ma wallahi yana ba ni da abin da tausayi ne hmm? abba to allah taimaka mana ku da ke wurin nan kuma allah taimaka muku kuma Allah ba ku karfin zuciya da za ku yi ku fari magana Allah da tauhidinsa insha Allah assalamu alaikum warahmatullah to kun ji kun ji jama'a wannan bawan Allah wannan bawan Allah kun ji maganar da yake faɗa daga Ghana ne fa daga Ghana yake magana a cikin wannan matsalar ya nuna halin da yake ciki shi yasa har yake roƙon wayannan maluman sheikh abdullahi balalau sheikh kabiru gombe a kansa sa baki a ciki ya ce ba 'yan izala ba ne ba su bane shugabannin izala saboda ya tabbatar da cewa izala an kafa ta ne don a tsaye da sunna a kawar da bid'a bi mana a yi abubuwan da zai amfanar da al'ummar musulmai da sauransu amma aka samu duk da haka wasu suna so su koyar da al'umma akan asalin asasin abin da ake ake tattaunawa a kai da matsalar da ake ciki da sauransu akwai wani bidiyo da nake son sa muku na wani malami ni ban ma san shi ba ma ban ma ni taba ganin shi ba ma sai yau ɗazun nan wani ya turo min ya turo min ya ce ka duba abin da wannan malamin yake faɗa kuma ni na fi kyautata zato irin wayannan malaman wasu abubuwa ake ba su suke amfani da shi su zo su ringa rusa halin da al'umma suke ciki na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka ya waraka ya shak malam an wani lafiya an lafiya kala wallahi alhamdulillah muna magana da waye ya eh, musa daga algeria daga algeria eh musa ba eh na masha Allah wato daga algeria kake kira Eh, daga Algeria ba ina maka fata da kare alhamdulillah na gode malam Musa ya mutanen Algeria a ah, lafiya kalau wallahi alhamdulillah masha Allah masha Allah mm, kuma muna da ga malam da ban ubangiji Allah halin da yake ciki Allah ya fito da shi lafiya wanga ya jaraba Allah ubangiji ya ba shi kwancin jaraba amin kuma Allah ya kara ma amin amin ma Musa su kuma wani gaske da hannu wajen cutar da malam dan mu yanzu mun ma hasu musu ma'adda a shari'a a gani kullun ta Allah kawo mu tine musu kawo muke ta yi kuma insha Allah mun sa addu'a mu za su yi hakan na banza ba insha Allah Allah suna ganin kamar suna ganin kamar suna da dama ne suna gaba abin da zai same su a su jira zuwa gaba insha Allah addu'a bayan Allah ba ta faɗuwa ba shi ne horkan aka sani ba san karshe ba gaskiya ne gaskiya ne wa Musa Eh. don ga kwalle-kwalle da suke suna ganin kamar suna dama su jira kawai za su gani insha Allah wallahi inda ya kan basu tubo ba kan ga tun a duniya za su gani ai mun goma hawatin su tubo ma <laughs> a rika musu Allah su tuba musa a rika musu Allah su tuba ni na hausa musu adda shirya kullum tsine musu ne abun yana matuƙar ɓata mun rai wallahi ji wai a Nigeria babu shugabanci ne ko kuma daman su haka tsarin Nijeriya ke wallahi mu ni da ke dan Nijar ne Allahu akbar abin yana mutaka bata mu Allahu akbar Allahu akbar wato mu muna ganin kamar Nijar ana ana abu shan ga shugabanni ko masu mulki suna abin da suka dama amma gaskiya ba kamar irin yadda Nijeriya ke yi ba na yanzu gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya to dai Allah Allah na'am har yanzu manya wai shugabanni hukuman ya su sun kasa yin magana sun sani sare wanga illa abin ya bar shi abin ya ci gaba sun kasa yin magana kuma sun sani sare don mu mm. yanzu mun mama bukata wai malaman da ake tare sun yi magana a wannan kamar ma ana cewa an dogara da malamai sun yi magana wannan yana ganin kamar kawai mu yi hakuri wanda bai san malam bane ba zai dinga tunanin wai sai wani ya yi magana ni na ji ma yana tare da malam na sani wanga ba kuma abu ne ba kamar yanzu da yake mabiya wurin su ba su jima tare da shi ba ne nisa ta ganin kamar sabon abu ne wanga Allah akbar abin da nake so ya ko mu ta yin addu'a da wanga mm. duk wanda ya fara ka hanyar ya sani gaskiya akwai matsaloli da dama kanin ne illa magabata wanga tayyan magabata ce ya mm. dole sai an yi hakuri mm. gaskiya gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi ma Musa amin yana maka fata alkhairi sosai muna jin daɗi kuma da irin kokari da kuke ta yi to alhamdulillah ma muna amsawa sosai muna godiya wallahi muna godiya ya take da addu'a kuma Allah zai kawo mana mafita insha Allah ta'ala ba da jimawa ba ah, insha Allah don ni gaskiya ni ko da ma ban na yi dan gane dan saboda na riga na sani hmm. da abin da ya farko zai akwai akwai nasara ciki gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne wa Musa babu hujja babu komai shine ko abin yake bata mana rai wallahi gaskiya ne gaskiya ne Allah ya saka da yi Musa a gaishe mana da mutanen Algeria mm, yanzu jama'a ku jifa wannan bawan Allah daga Algeria daga Algeria yake kira yake kuma kokawa ku duba saboda ya fusata yace shi addu'o'in ma gaba ɗaya ma yanzu shi ya dina yi ma ya ma dina musu addu'a ma ta shirya ma saboda ya ga abin ya koma wato ainihin zalunci ya koma ainihin zalunci ya ce in dai wai addu'a ce ta shirya ya ce to shi yanzu gaba ɗaya ya ma dina yi ma in dai addu'a ce ne to yanzu ku duba wannan maganan da wannan eh, wannan bawan Allah yake faɗa wanda ma ba na ba ma sai na sa muku shi ma ba buƙatar ma sai na sa muku shi saboda kaman ma in aka sa shi ma kamar ma ana sa ne da da sauransu so haka jama'a ina ganin zan takaita a nan gurin insha Allahu ta'ala cikin yardar Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe to duk abin da ya wakana insha Allahu ta'ala za mu yi ƙoƙarin a haɗa ku da waɗanda suke bibiyan wannan abun ka'in da na'in su muku kuma ƙarin bayani insha Allah ta'ala saura ka zan takaita a nan gurin abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana abin da kuma muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu a cikin lada fa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah